يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته nínú ìtàn ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ní sọ́ọ̀tù rẹ̀ tẹ́ àlẹ́bí da aláìsàlá ilẹ̀ ńlá azùn ẹ̀lú gbólùkọ́ ìtura ní sọ́lá dẹ̀ sẹ́lẹ̀ ń dá kóòtù dẹ̀ kóòwẹ̀ atúrúdú ní pàkókà àti ìtàn náà ìkíkiri tún ayẹyẹ ìṣìlẹ̀ mutu akwai bana allahu tabaraka wa ta'ala ya bayani tun yana ke faruwa tsakanin annabi nuhu da daji na annabi nuhu ne su kutu fi jama'an miji jama'an na zima manjiji bayani a gati littafin kwanna a filasar ƙwaƙwani quranic atlas ji bayani kalilla na nu kuji rayuwa a sauran iraq da nan ciwo ta ciwo na rauce ba kufa ya zaman nan annabi nu sokoto fi jama'in na wayan wuya dan da shi makani yawa a ta tafi da shi da a caje na da nabi nuhu ya nan amma da yin cita yi mafari a ga nabi ma yi basu ko sa a yau ma yi tufiya ya yi bace ne ga zila islamin tunu a yi a naza na zababban giji mun ji na bayani gini na zababban gini za tun fina zane ji sinari ji shi kowa ya kazi ani ji mujina yin ya sa a sa kifuji yaani zane ji skafuji na yadda shushane ani yadda jina watu duk wacce ne dai wacce babban giji ne za a je wani talaka ji ba diyar rayi aike ne ga mini muzira mu da annabi rumi da zai yi lami tuna a ai da zai fitin tunani na shuna na ta kan yi jiwa ba rufi jiwa wani jira tufo ya kwata ke da yaro mini dalila abu na lara ba annabi rumi wa na aile ga ciwaki ciwo da ta ti ibo bangayya agbègbè wáyé bó sòkúta àti fi ọ̀nà ògbòyìn láwọn gbẹ́rùgbẹ̀ tí wọ́n lò ti àgbègbè ọ̀gágbẹ̀ ìwọ̀pọ̀ kó àgbẹ̀ ọ̀gágbẹ̀ ìmúlìkì gbogbo ọ̀gágbẹ̀ ìlú ti àmà wọ́pọ̀ wato ilẹ̀ daraja da jino da ta ti wani abu da ta nasa kwacin tsawo tun fiya mutane da ta na wani <clears throat> ki ne ce na nabi nuhu na ya no e ya tuce gaba da nufi ga karatu da nan so kwace ga gamu أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني رحمة من عنده فهو ce ya ishi yau da ya kome a ra'ayin labari in kuntu ala bayyana ta tiye bawo ta ti daga kwai tsoci mai to ba wa yi jiya bula yayi wa ne rahmatan min وآتاني رحمة من عندي ومن اتراغني بيبوي لغفوبه غير النبي شو ومن أجي النبي فأميت عليكم لما ننا تولا سيو من قام عليكم أنا برنا سيو يلو ياجا أنا زمكم هو ni aje tille wo be la de ji gani be annabin cimi wàtún láàkárí wọn àlàálì ẹmọ náà wọ́n bẹ́ẹ̀ àjẹ ẹ̀dá yín kí ce ló rẹ gẹ́gẹ́ dé àlékèrè àdá wọn náà wúpa náà láyé gbé dọ̀bà yá ní ànábi ló wọn ta mìíràn àlékùn kira <clears throat> hamza فعميت عليكم عليك بناء المجهول زينو صايو كما أصل كلمة عما أه؟ يعمي تعمية كما قال بايو لبي تلبية زكاي زكي تزكية سو ummiyat عليكم kiyaye na ibul failo a yau ku wuce na sokwa jami'a na bincin wula mi cikin fena wula soye yau lalle ya kirayen ubayu to amash a yi gurfa amma alaikum wani to agon na a fa'ili so fa amma alaikum wula so soye lalle ya kurawo na jike na gun gaga fa'amiyat alaikum wa sai ale amiyat alaikum babin lil ma'ruf fa'ili kiyo arrahma annabin cincin Allah mi da wa sai amma babu ummiyat bi amma ce <clears throat> ummiyat alaikum babin majmu wala sai nawiyat tawhidiyan ga annabi no mai sokoga lusoyi sokoga saki ga ga fahimta ji bayani ga ne magaya daji sokula soyi na ma sokula soyi na mije tille wani na yadda je biyo wa a nulzi muku muwa bi a je tille ga nula eh? ya laye ban fahimta ya addinin na ila ya dai jiga annabin cimi mije tille wa wa tun da yi lokaci ne ga yadda na voluna ba ga Sukur ga yi qur'ani ga gawon kuma aksarun nasi ko walau harasta bi mu'minin kuma ga yi da cewa ga gawon afa kuma tukuru nasa hatta yakunu mu'minin wajen za a yi tile wa rana ya mu'mini eh? innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha su kuma ga yanzu na dula ba wai da na gaba wannan annabi laba wuya zana buna sai ga basu so yana bi no ka na da wana una so yele ya to babu mije tile waye mulu ne ya la sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukunu an-nas hatta yakunu mu'minin babun na shehu tada ta ta biyo cukuda katada ka tada cukuda ama ibn qatada as-sadusi al-basri na da da sai ibn sai ba da fedu gama ra'aitu irakiyan ahfaz min qatada qatada ga ga ta ya nono ga wato wallahi law istata nabiyullahi nuhu alayhi salam la alzama qawmu ولكنه لم يملك ذلك nga mu zukuti be soko iri ya ni ya na dabi lórí no wi etiya ba we jama'a ni yo na nga je kabo de no nga la da tin ba ta ga je musulmi no ga ji la alzama la alzama kawmu la ba fahimta la na ma ka mutu da gumba masala mu ya ga ba na ba na ojú wọ́gẹ̀ lóyìn bá ó fẹ́ sọ̀kú òun sí sai sáájú ẹgbogbo ga lásán dún mọ́ galáyà ká dún mọ́ gátó máa gí dún mọ́ kí ẹmọ́ gáwà gún ọ́nà gáwà gún ọ́n sọ̀kọ́ yà gbẹ̀rù kú tí òun jí kí te ne wani laya na ba gan da ni san wani fiye ko ya ga gebe ni amma ci ajiye jama'a mi fiye ne ko ya ko ya jama'a mi shi la as'alukum alayhi ma la bima yin don do be ya e e wato sakon su wani na la ya na ba etiyan su wani na buya ya na ba adde na zikina na ba alike mina annabi nu da bijimanu ci ga annabi muhammad da ha eh? iga ci suratu sabaini so ko yake da annabi muhammad ga kul ma sa'alukum alayhi min ajrin annabi ga ya ga ma sa'alukum alayhi min ajrin yana mi eh mi awaya da da ni wala da don da tuba fa huwa lakum in ajriya illa ala allah huwa ala kulli shay'in shay'in so annabi nuwa ya ga ga mi wala dan don dan wa ki an don do yace ya wunna ba in ajriya illa ala allah la da mi mun da misukun da gaba mi mun da misukun kuma annabi tarid alladhina amanu min mafaza na nya zani jayi mani jina da mi la nya shin bogai bona ay talakazi eh ay za ba ba gizi eh ay da ni ji jide daraja da ciwa na da dukiya ne ko mi la nya نانيا ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاك ربي أتوعد كل سوء ولكن يراكم قوما تجعلون ليه يدعون jama'a yi wani sidara ke gona ba ne ke mun ji faru a nabi mun wana ci faru a nabi muhammadu sallallahu wato labarin na general yo amu yo سقط بعد صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون من دون الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين annabi sallallahu alaihi wasallam farko lamari mu fe di farfayan mushriki gaji dan daji ga bikin wata talakan naji wani yake miji don yau ga wanya a basa wata walla an ja'ul ama sanar bane talaka ko bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga yati masala addini dan da ajiba da ne wa annabi ne sa annabi ce ji fafan dan dan da ga imani ji bani makka ga ji ya ma jugayo al'amu su kuma ma yi yudrika al'amla wuyan sarka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra ce gogo labarin nuku yau kun baya ni sa da sanin gangana no ma'ashar al-anbiya eh a jama'a annabawaji egin da egin egin danyayo bi ma'ana na ji sai kakayo amma da dan ni ma kwato ga wani ga da gani bai ga mana yana ga jibi annabi ne no ga na annabi ne laba tozo ya ni goyo so ndo wa gano ndo magano jama'a jawa bayani ga gan talaka ni ma ni bayana a ga ya ya walakin na rabu kawai jada ne ne ga jama'a ne da rafi ko kasa kira ke ba eza ga su kuma ngawo ni ngawo ayi ma ni jibu mu shi tu bawo ga ta mu janya na wa ya qawmi man yansuni min Allah min tawakkum afala tadhakkarun wa ko ya min za ta taimako da su koyo

ya turu wanda bai wata lakanni ne wannan akwai lakanni ya buwata asali kan bai afala ta da zakaru ta ta ta rubu dari bai turu ma ta ta kira da hafsu da hamzu sai kisayi da halaku amma sha'ada da kuma da yin takirayo afala ta zakaru ya buwaza in ci hasanu na afala ta zakaru a tawuri ta fa'ala fiya in ci yin takuyo a kidi na da yau kira da waya bakun da nake kemni kura mu na gaba da mu yi da da aya kuna ga fala tadhakkaru ka dijino ta wuce ya sanya ta tadhakkaru na wuya ma da lafiya na amma ina jikan jikan su ta gubaci ci ayu shi ba wula ke zalu alu ke zalu nan tana ta zalu wuce ce da ba ko zalu ba ci to ya ta tadhakkaru afala tadhakkaru wato sirrin da ci da wannan kuma mala dole

kemina itari ya gabe zana zana amma ya kuma jiru da ciyar balago a yi zanu ca eh, kawar da la ya rabi wuce jiya da na rabi jikin gori wuce to a rabi kawar da la ya rabi ba ba ki ba na gina rage gana in manna madaban wa an ka a mun kenya amma da na jima da yi ma da daga lalle su kun gayyaci na tuwa da muhammadu tun بما ويعين نعم ولا أقول لكم إني خزائن ya ci ci gaba bayanin annabi nuhu ya jama'u shi ya ce ga na kuma ba mu ce ya ce nan wala kullu lakum in ji masailun ma min ga ya ga yanzu ba zike su kuda da ban bwani me ya me ya zike ya mi da mi la ba su ko wuza shi mi da kuke ji ta mun ko ya su ko ya yo ale ga e ga ga shi no yi goyo na annabi muhammad ga yi kullu amliku nafsi nafa wa la darra illa ma sha Allah midda ka baya amfani da ci ga dukiya ko mulke la zani mi mata ka baya gura ci ga zana ga ga ba miya ne miya juwe gura ci na gura ci na tuwani ka baya amfani ala jiza ala ba tu ga pata na maro so ko so ko mu bi mu ko to to wala alimul ghaiba nabi no gan mata ti ga na sona yana ne ga fahimci yayi walau kuntu alimul ghaiba ko lastaftu min alkhair wa ma masani asu da yawan annabi Muhammadu ga da kike na sone uti da kikude ai lastaftu min alkhair wa doku da alkhair wa ma masani asu ya kuma a tsawon ya so mun ga da kuke ga buya har mun gaba na to su kai ga annabi ga kullu ya alamu ma fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah wani sakwaje ni dawaje ni wala akulu ni mana mi maga ya ga malaika mi ya ga annabi no da zuci ga su kai gaba da kan don da lobe ji kuli na ma'ana basharu mislukum zawangi mi odoji kuti malaika zawangi mi odoji e wala yakunu lil ladina tazdari ayunukum lan yu'tiyahum Allahu khaira ni maga ya gawo eh ya zaga na je eh, bayana asali tasdari ya nuna daga zariyo zara ya ziri tun yi ni ala, a is tara ɗan zari da shi zara ce yi baro wa ce ga is dara to na zahama is da hamana zaga na je ya eh, ba ya ashi ko bo ya yi ba rana ni ga wani bankun to ta ba ga na yuti ya umar kada ku su ba ya alera ha ya ce ba ya wata kila za ta Allahu a'lamu bima fi anfusihim su kuka da kike na tagayin bi ma'ana su kuka ke in ji ba hukumu a Allah hadisin da ci dai <clears throat> hadisin mutafaqu alayhi sahih bukhari hadisin shaykhan hadis na sa'ad bin sa'ad as-sa'id bin gaza bagin da mura rajulun sallallahu alaihi wasallam <coughs> da ba ibnu cibe da zabaru sa da sallam gan fa qala li rajuli indahu jalis annabi ce gabe sai ni misabi da shi tuba daga ma rayuka fi hana ke wote zanne ne roda ne ke duye pelo fa qala ga rajulun min ashrafin nas zanen roda na kai wato ba ci kullu ciwo min da coci ne da abunu hadha wallahi hariyu khataba ayyuka ni jukuti be sokwe ndane loda anu da nunga ga gawe waju na gayu mun da joju wayin wayin shafa ayu shafa muma wate muko bandun na gaju fasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam aga da su an ne ga mun ga doci biya thumma marra rajulun akhar hadisi sai bukhari da muslim ya ga da mutafaqu alai da bagina take fe ga gobe fakwada na wurin suna tsari suna hannun feke ga bizanu diga da lega mara ayyuka fiye ba zane no da hannun kiwo ne ci gugu kiwo yau fakwada gaya da suna na ya wuce sako ha zara jini ne fukarayin musulmi a wadda na tana kuwa yi musulmi yau ne ha zara hari yi hata an layuka zane kawo ga gocewa wajen hannun cari da layuna wani shafa Allah ya shafa kawo wata yi أجهل فرما مجاي وعدد أجار فلما ينا وإن قال ألا يسمع كم قد يقوم يقد عدد أشوك بنا بنا وشوك بنا نوما بعد بقى ندق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ندق هذا خير من ملء الأرض مثل هذا هذا خير من ملء الأرض مثل هذا أي ليست العبرة دائما بمظاهر الجاي والغنى زنا وليه وتنيه مشي كوا shi wannan sokon layi wani wa ce kin bata wato bi ma'ana kin wuyo na shi kin bata na milu da ardu annabi ya lawo gaga kunji zahiri zangaye na da muhimmanci na bar almuhimmu ma fi qalbi da milar iman yana da muhimmanci na ga ki da kogiyoyin imanin boji kici ji mawewo wa ma tantawi alayhi nafsu min al-akhlaq al-hasana boji kici ji wewo eh bóti gbúrú ṣe agúlì dè wọ́n yí bóti sọ̀pá ní mú gbẹ́gbá ẹni ti sọ̀pá ìtì lọ́dọ̀ lọ́nà ṣe gbogbo gálà ànẹ́bìnú ṣe ga gẹ̀gán Allahu alamu bi ma fi anfusi so yi tunan hukunci rayu jin na Japan zakir zaban za a yi wuce diyar mai su kuma wuce na abe ke mi gaga wuce ne shi shi mu mo gani je da mi ga bana ai talaka man yana ro kai mu ga ba ba annabi no ce ga ce ba ta'ribu jo ce ce ba fi gaga lalle ne ji ga min la talaka ne da na azwalu bi ga a to ga so ko wana wuce da bai ta fe to za so ko ci ga wa ki ga wa ki ga so ko da mu da mu so ko na a ci gana za mu ci hanyar ba za na ganye za mu ci da na na kudi jura wani wa kuma ga wuji na karabo ya aljanna wai wa kuma ga wuji na karabo ya yi fe wa gi ya jana na waje mana manu ya boye mira to ya ngole su ko to ya zato kuma ruwa ala ka wuji na ba da na kuti ci a kita kula na eh so mun na alkhairi ga e gan egan ga bi no wuce ba ga yi na gami yin gotu da yin na na zuwa da ni gaya amma wula da wasu rukun da cin gan mi ga chi jin kem na yi gami gami ji da na dan ne mi ga fa da mini a zuwa da ni ja na'am قالوا يا dai da wai za a nabi nuwa ni an gurgu da zumai wani ta wato ci zane da nan zuna zuna da wani ganci kalu abu ya yi nuwa yawa nabi nuwa kadi da dalta na e mi tsaba wai gobe a tuni ma ne da nake wai ga daga mai gida ne mi ba alawo eh ne daga wani mai faru a

a ga yi mu ya nu kad jadalta na wani gumi ne yi kawai fa a farta jidala na wata ke a ah, ga mi ko mi ko mi ko mi ko ko ne ke so to daga na aji aci ne ya goga waya fa atina bi ma ta yi na ina waje ya ni kawai ni ya da ya yi duniya saja na tiku in kunta mana su adiki wani gafi da ta ci gaskiya ta ci wani yi to yi ana fahimta wa gaga ajin kabo jina ya ci kwa zama wuce wani aga da azaba ya ba ne bi aga su zawo ne ajin kwanya ya a mai jiro kwata ki sauro قال إنما يأتيكم azaba ọ̀tọ́ na ege mi gbé ya ebe yìí náà na ege àgbà mi ya lọ́mọ gbé àgbà azaba ya yìí náà kukun ci azaba ọ̀tọ́ da gbàmbà da na abẹ́bi yìí náà ya ma ke bi insha nga bẹ bunmu na lokaci na ga bunmu na wọn ma ge ebo òjì ebi ya ẹni tó ń tó wọn wọn máa ń tù ní mú jìsì yìí ta

Eh, zuma a taba lokole zuma na ta tiba wuyan na afo a fati su ba fara gani bi mi goyi bo alawo kemine zane bi na ze gomi kafiri ze gomi e bona anabi nu sako en la anye tuna jadi ta na kemina ma tutu na gawa ga anaga lewa ti sajiga a chuko ya so ko ga so ko fe be na ta imu gojiyo so daga na amina panke ba ku sokwe no bana sokwe jitu ara be mi gbe so naga ye mi gbe didi a daga ku sokwe da na ku ya da sokwe da na waga wanda gando ci ba go to waga izani gomina yo waga didi na ba labari ta da magaga ramatni bidaya fan sallat eh uh, wato bi ma'ana Eh, wadda da aibu dede tun mu la ke mi ga aibu dede kaza da do ya wa ya mi ku bo ga mi tai da aibu ce bo mi ga ga yawa zamu kun ga ne ramatni bidaya fan sallat asali kalma yana arce a fe ta amfani jibe ga maganne <clears throat> asali a ga a ga ke yawa eh, ewa ramatni bidaya wani bai ka wuce san wuce su na kafaci fansa na cuta ta ataya abici jaddabu ya san mu na fi na kafaci mu na wani kwafi na kanmu wuce gadu wuce mi a tafi ma'ana ai bu jadda na dabe mu yana wa ke mi gani su da bai ganjo mi ta fe na ai wuce ya bai miyo sannan mu na ga ai na wani da ga ai amma da tuna na ye gbami na mane so ko ko gaga ya ye gbami adada ta huma bi no hmm? ya gbami so in biya bi bodi didin ne ezu ala da so kwa ga ya da so ko ga bi ga o da ko ri ga ti e bi kira ga ba go eni bu alamun mai wugwa ga zamu ci ma kuma ya bayi su ko kuta ba su ko biya ka ta wuga ta ba su ko zuma na ga soko ko ga na bi gana masu su su ma ga wuga ki a ga biya na wala yanfa'ukum muslihi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yudhiyakum wa huwa rabbukum wa ilayhi annabi no ce ke ga gayin rata wala yanfaukum nusi na imani ji gangan ba da migaje kwata da ya lefe ta kwaye su kona ma je amfani a in arattu an ansa lakum kan miga ga min ji gamba yayi ma je amfani a in kana na yuridu an yi buye ku matuka kuka ba su kwa ga wa gebina bí na ihe mi anabiru yẹn mi ata yẹ sọkọ ká ata ẹnna ká ga ká dàbà yẹn náà ga e. ká àdáze gẹ̀ẹ́ yẹn ya ká yẹ wá tu dùn wọn àfa ẹ̀wọ́n náà wọ́n ara bukú tó o tiẹ̀ wọ́n ala wọ́n tún láyé tó o tiẹ̀ wọ́n yẹ lẹ́yìn kama ya a jiga ji a ki daga ga ɗan don da ya zaga jina a bo jiyewe wato jiyewe wato kudu ba hawa ale idan ayi qur'an so ko wallahu khalaqakum wa ma ta'malu raddu ya to a cika to na raddu ya ke etune ga no pata na ni ta so ko ke mini na ka pace ito ya ni ta so ko na ci ga mo ji ya ni ta so ko wajen wuri zo wajen alitan su kwa yi su kaga ji wajen wuce wuce ya wani kasa kun na wuce ya wani kuka gauru a wani wuce mafa wajen da da wale da bai zama ci yawa su alitan su kuka to wajen eh? da da wuce wasu kuka ma da bawo so annabi <clears throat> nuhu ya gagaga wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum gamba na je amfani a lokaci ne mai akpa ga min je gambana in ka no la wuri do an yubu we ko abe ke tsoce daga akpa ga mun ga gina wale in ka no la yuridu ma ne sha ma ne sha ga in ka no la yuridu an yubu we ko so ko daga akpa mun ga gi gambani <clears throat> ga mana ba ga man shiga irada mana ga ga yuridu wala guda daga arada arada yuridu iradatan irada na sunnuda na titugu gora na sai qur'ani ada irada na man ya ga da iradatul kauniya na amma da irada na man ziga yi sunna ga da iradatul shar'iyya na irada dabo ya kaddara kauniya qadariya irada madaban shari'a wale ga ganin su ce buru yi ne so ce ga gugu ga in kara lawu yuridu an yi ku na na irada kauniya kadariya su kuka dambaye ga bidiwa biye yau gamban biyu jimana wale ya yi su bin ma na yi irada ce irada kauniya kadariya na Allah ta su kuga ga man kare yuridu al'ajila ajjalna lahu fi ma wuyi man nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مغموم مدعورا بعد شو هذا يسرى جمهور يعبد على كراتو يقرأ وقابا سبحانه فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشيك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إرادة أبوك دميه فعال لما يريد <clears throat> waga cunayin so ci gaba da cuka wa idza aradna suratul isra'i ko wai za a aradna an nuhlika qaryatan kugo wai wa idza aradna an nuhlika qaryatan yiga kpagi ga alkarya ji allaka irada na kadari yau kauniya amma irada ne da zamin qur'ani <clears throat> na mai je ga shar'i yo na ba mu ta so ko yuri da kuma yusra wala yuridu bikum al-usra ba fuskan shari'a su ko ba wala ya sauke ba ya shari'a ba wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan 'azima balla cewa ga ga gan wa kulka da insanu da'ifa a كا bube ka ka ka irada da kadariya kauniya irada madaba shari'a so ba wannan nabi nu wai la su kwefe wa da hukunci kwate ba su ko bu mi ka ya je da bai na ko bidi ya gwami ya da zai ga gwami ya ga gwami ko bai je da mu afa fuska ne laji istidlal gani bai kadari na da mujiza ne ji laifi na muge ji istidlali ga kaddara ya zando ci muga ji istidlali ga kaddara ya annabi nu ba ne ji istidlali ga kaddara ya hau a coje dama ji istidlali ga kaddara ya ci taca ko kana ladina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala ba wala ba kusa ko ga zalika fa da ladina min qabli hatta za ku ba sana kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana yadda ba na ko kaba da kuma waye da muke da bayan ne cikin laji mutane eh yo dan ne fa tukhruju wa la lube ya luti ile in tattabi'una illa dhanna wa la tumla illa <clears throat> takhrusu so zan ga ciye zane jinin fi na wuga da dubu ja da kaddare ya ci zawo ci bukato su kuda da bu su kwa ka amma su a wuba amma mutum je shari'a je da juja galibin kaddara ya kokarin wa fiye jan fu cako yana don da ya tuke dinne na fu ba su kwa aduwa fu cako har su kula wuce ba ne na am yakunun naftara قل إن افتريته فعلي إجرامي ما إيقاقام أه ما نقام من قطعون الحافظ ابن كثير هذا كلام معترض في وسط هذه القصة هذه القصة مؤكد لها مكرر لها يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أم يقول هؤلاء الكافرون الجاهلون افترى هذا وافتعله من عندي wale nauyi tirabi no ezani bebe ya nabi nuhu wula zuwa a cuɓe gikini su kuce gaga kewa ga tali kina su kuwa je tiye ezani a nabi nuhu bai jama ba ga gishi no su kuce ga amya naftara maka ciji ele ele a nabi muhammad ga ta kurari biyu kafiri shi ya numa ne da arbe fana gida a dokun elele gagaga anabi sata qur'ani na biyo kula anabi ga ya iniftaraitu muga gani ta tawo to ta anabi nu ne mai yayi da na muga yi ta tube fa ale ya idrami bele fita ne mi yo mi wule ga ko to ya ga da amma ko wa ana bari mu ma tujiri mu defi ne to ga na ga yi ne mu bo be ru ne ga da ya kama ile ko to ti ga ta su ga ta su ko ga mi ta wemi misa awoko ya mi ko wani ya la kare ya ma la miya na أوحي

bima kanu ya faru bi tu sabu sabu gani ji gana ganye ba mu na'am واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تعاقبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون الله تبارك وتعالى فيه أمرني وقال واصنع الفلك بأعيننا أنا بنور ta daya ya nuwatsa bi a yini na biye yi tse wa wahayi na bi waye yi wala ta fatim ne fi labi na bada mu o ma bi da biye ci zane timi na bi na kuna ma inna wa kukura ko dalle ya biya mu wato man shiga su ko da gibi a nabi nuwa ban gaba su kai furta bi a yini na ne ji ba ce ainihin ya sakona ina mai wacce kwajin ta tiwo mana ga gyara suna jama'a ya tiwo mana aya bai zunna ayu ah, ya sifa su soko aga ga ajin fassara ga biya a ayu na wuce yi zati na ko yana da zuci na a da yayi na ci ga ji fassara ga biya a ayu na ai bi ah, hifzina a ga bai tsayi a maji ga lawa ya ayu ne ga so ko go ga yesu ko ni sujuma ayu ne bu yi yo enu bu ila kali to abono no wato ayunun na eye toci su kwa wi ga mude eye na mala tukayyaf wala tuhad gala ke fi mu kayfiya yumo mala tajidi yumo ya yawace wa bi da mina hadisin sai sunan abu dawo hadisin sayyid a ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga gaga masalaci a da addu'a da cin wani fe ba ne hadu ga a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash shaytan ar-rajim so ko me waya ta gani bi wa mu ga yi na gota ne me me waya ta gani bi fuska wannan wacin ne ko wa bi wajhihi al-karim wa sultani al-qadim be mulki yawe na cuba ce be wuji yana wuji cuwa na gani ba mina shaitani rajim ke bu shaitan na bo mina ruwa so ba isbatu ya waje wuji ken ni je isbatu ya ainu abu nan a ci da na bije isbatu ya waje mu mina hadisin na mu to shune min suratul rahman wa yana so ko ganan so ko kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram kullu man alayha fan zain do na ke cikin bona wa da zo ana ga litu yo ba ta cikin bona da zo da jajali wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ina be kenan gai wajen rabbika da wa fuska ta isbatu wa da ake fuska ya ciwoci yawai gaga ga zati ma kila a cika wa gaga zati ma majaji bayani wa wani wada ke waje wurin duka fuska ya tsoci ya wazir jalali wani kirami ya ci na mucinwa bai cinwa yana a ga wagaci ayan nan ne ya kuka ba min jiro waga fili ko wajen fa'ilu rabbi mudafu ko ya waje ko muke mudafu ne ya waje rabbi na maka yi mudafu ya ka ko mu ci ga wagazir jalali zul jalali na sifa na wayi na kin wayi sifa yau daga na zul jalali na da rafu na saddu le na ga gikin sifa ya na wayi barfu yami ki shi da ne barfu na wajen sau ne uba na daga gan waye buka wajen rabbika zul jalali wal ikrami bi na fuska wa na wuci wana muji zul jalali na ji sifa da biya. waye sifu wadda ba rabbi yana su kwa ganin wa gan waye buka wajen rabbika yi jalali wani kira dugala man ce gaga faman athbata waje halilla lillah aina lilla lillah yada lilla wa ghayra min as sabi ta thabita ta kitab wa sunnah sayya fakat faqad athbata al dhat wala aks wagaya na zaɓce da na ji tabbata su ko gaye su ko da eh su ko da egwa su ko da fuska isbatu yi na na jina su ko ji tabbata ci ta a cewa nabi ji tabbata yau da na isbatu yau yin za ci su ko mana kaza cin dabuwa fuska dabo kaza cin dabuwa eh dabo gwa dabo gana zati da bana gayan na jibe da bo amma isbatu ya zati wuji isbatu ya ba yana na ja ebo na wa gina zati wa be ma da fuska zati be ma da yadwa zati be ma da ya so ngala a cika to tun ya ke mina lewu na wu ya ce ga ya so kwa jima ma ya rubu mu mi jima fusiri na ja na ce bici a cikin agagaga a yuni na da yin yi ma a ga tuye a ga su kwade ya ma aga kwade gwa ma ga ga kwade da da fuska ma ene ya bana a ga a ga jihaci ga su kwa da biya litta su kuma ganin shehu ali suna da ba ga jihaci ya laisa ka mutum shehu na su kwa ga ya su kwa wegu guga wago waga sifa na ti tabbata Allah wuga ga muji kemnu wuya lita na wuya su kwa nafu mushabaha wa jo bi fata abi sifat muji nafi sifat wa jan bizami eh adam sha mushabaha masala no da muhimmanci sarai eh an ce ga yau ma yushafu an sakin wanda auna ila sujudi fala yastatimu pata se fana gabe pata yin sokona ahlu sunna wal jamaa ga yu yayu ya maga ta ne ya na nabi ke ba bayan e ti ga wuce yu yayu na a gyara dabo mun ga wuji man ji ta be zo abe a ji gyara annabi wato bu pe gaga e e a ina sokwe ga na ba wani na na ga na ga na ke ga to you za go? so ibogo ayo yo sifa Allah tabaraka wa ta'ala gawo ga da annabi nuhu gawo sana'il fulka bi aminina eh ya tsa da yayi wa wahmina bi bi wayi isajufu ma fi chulo bi yugo bi yayi eh so ko ku chulo Allahu alam muga ya da biga ta da dai wai su ko nan gai pe gai ba ku su ko du ba ku mai ya daga ude da abin da tije mu ba nu ga na ba ba ya kan ga gogo gama ina ga ude mula da jama'a ba mu da shi guji wala tukhatibni fil ladina zalamu gaga ga da mi ya ci da ni ci na da kuna mun ga jin azaba yau da fi fece ne ina wa ne lalle za ga ji mi ga biyo a ah, eti e, e ganyan e ya mu ya ne mi no hmm. ade ta ni ta ko ko israiliyati da jimman jibin da ya fi ne littafin tafsiri da wani a ilin ziya imajin ta yi na yin shiga karatu ya ne ya ji ya ji wala amma yi gaya jimman wacce kwazi ce na haske mu ba yi ba ne ga gan ya ji fe ya baya a ganin zaga da abubuwa <clears throat> da zaka yi ya da shi in satan zuwa so in zakan gina zai da shi da hana misalnya yang jika zuri bungamala nyiyabu wakada ritaf kuna yunasu bada ala ala israeliyat wal mawduat fi kutubi tafasir kadima wa hadiza wa alikuma makije suku kama nizu bada ala khairu aidi majia musulunji watu energy faruwano eza jika febu shishu bona ya musulunji bunenji ina Mimi ya gwaso ko nga yi na sokola to qur'ani da ba man jiwani katsa ya na man saka taure yuharrifuna al-kalima amma wa wadihi nga da to qur'ani a tona wa alalita bi da gubo ga tuna to ga ke furo amma sokola to to qur'ani da ba da duwa mu da wato man jiwa ku ce tawo inna na nunazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma to na ce qur'ani wo ku ba shi na a cegun zumatan la ya fassara qur'anu ayi a yi twa ta yi twa yi gaba ne ja cefi bo tafsiro e boy ya ga ce ba tafsirin na ya ta so kwaso ne gaba ne ja lafi wada ne ai ne ma na kika na so kolla ya gami su be tuwa na ya gato to guri be tu yi ma so kabo dia avu ya wa direct ne a waga na ma yin directive sun gama na yanku na ya ce garbe isra'iliya ci na waje dole matukar iga gaga ga isra'iliya ci ya ilawi su to ina mai manufan su ko wa yi shi na ma ya fahimta so annabawa don doye ta ji wani zubin da kurari na a ciga ta isra'iliya ci ka ka ka ka yi gama na goto gaga mini ya kuna kafiri ya guga musulunci na adiye kuna wannan ku kuna guga musulunci ba ko musulunci wannan e kuna kafiri ji dabo doku doku ya kuna guga musulunci na dembo ajo a ce ku musulmi ji musulmi ji la yana ga kafiri da na yi gudu shi ko ba nan na ji musulmi ji ba ta yi tukun wuce wannan da sauki ta satatu be ba na kafiri jidami ni musulunci ba ko musulunci wani ke ci jina kafiri a da gadan musulunci ga musulmi wuyo mace a da da karatu ji karatu na juna na ta ci ta musulmi da kyara a da wani. na mai ta ci kafin jumore na waka tun da ji ta funi zo ne ci da na mace ya tunani je kuna wa juye fi da jina so fi da fiye da zan ina ma littafin ci je gana wato ne gubaga qur'ani wa ma ke ke ga gubaga qur'ani ke cikin mai lube yana ba a to hadisi ga manaji hadisi ne da ka bilawo da ba da mu da gogwa mu da mu da tayana a ku ce fi bo yi na ji almajiri ji yi ga ne ya ya kabila rauci ya ne ga ga zo na yi ga ne wuce ya ba shi ga ya da wuce wuja wala wala na ga annabi ga ne isra'iliya timai so ya lami pando ci <clears throat> ni ni ko ti ci ba e ke mina o fada na ga shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam da fi ga annabi ga ka kai ya ci masala ji ya alkhairi mu ga ke mi ga ma ga annabi ga e ga e ga na mu ti fe ya de ko ipo anabi ka ti bayani ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ó ti dà ohun dẹ́bu pé ó ti dẹ́ gẹ́ ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ohun dẹ́bu olú gangan arab ti ṣẹ́rẹ̀ láti ṣẹ́rẹ̀ láti lè tọ̀wọ̀ kú yìí ọmọ náà yà ló fi ṣẹ́rẹ̀ náà kẹ́ ìyẹn òfin ẹsẹ̀ wá ẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀dẹ̀ wá ẹ̀bọ̀ dẹ́bu dẹ́wọ́ yẹwọ́ bíchú ẹ̀bọ̀ náà láti pé ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ẹ̀gbúrí àná fún bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀dẹ̀ wọn àpẹ̀ká so daga nan wangi na wafe ga wangi guro so mina sun ci ne mina hadisi wuce ne ya ci <clears throat> mina ya tana za Allah bai mini eh, ya ti yo etiya ya fi ya nuwa annabi no wannan aga hadisi da wayar da wai aga da babina abasu wale a masarai aga la ya gando be ya gama na abu jiya da abba zane ya ce wacce ga zane man wacce kuro na abun gago na abun gago da na ya gani ta fi kpata zai ta fi ciniki za bata ya tuma to amma za kuki da bincike jiwo ta ge ta fi biyu na jiza sai bukhari muslim abu dawuda at-tirmidhi na sahibul majah muwatta Eh, masadi ma Muhammad za kimi ni ibo a de kokari ga na ji da za ta ga hadisi na musa kwata no mele ya yo muta be ba hukunci gan ne ga yo an su ga na zo ina na ce ji jubu na a ga na basi ga an yi nabi su alaihi wasallam ga annabi ga hadisi mafu ala zamin kanat safinatu nuh alaihi salam la'a ajnihatu wa tatal ajnihati iwanu a ga yanu ya adabi ne mai bi kwafa shi kuma a fufu na fitiga a ga taku kwafa na jin cike da iwanu iwanu a ne ji to ga kowa káà wọ́n ti kọ́ yòókù ọ̀nà wọ́n ti kọ́ fílípà wọ́n ti kọ́ aláwọ̀ àdùn di já yẹn náà ipa tó níbi wíyẹn gábé èso gábà sọ̀kọ́ yàtọ̀ gàrà ní na àdìsí náà náà ya bu àwọn náà àdìsí gàmà náà wọ̀ gàjẹ̀ gábé níbi wíyẹn wọn a ci gabe ma mini a ga ya annabi lu a ga kana ma alu fi safinati 80 rajulan a ga za za shini za bagi za shini a ga fiya annabi lu ma'ahu ahlun a ma a yanke ya daji fi mu wa a annahu makasu fi safinati hata wa 50 yawman amma fiye ya nuna mace wa are wato efo shi cuce tuwarata ta kuke da wani. tsagucu ko gafe ya bo wa'annan la waje a ta ina makka so ma ya ya no wuce wuje kuma ka rufe da zarufe lo har da kuma kai kuma da tuma ka na fadarat bi baiti 40 yawma a rufe ma masallaci ka ba shi ba sun ma waje a ila judi kan ci so ke juye ku judi nga yi pati wuce na damin yawo da to bayan kwayo ka san iraki ba kufu wani ba na ya fi dagwa karatu ya gobe basta mustawata alin judi ne a ga to nuna daga makka wani gulo bayan pati ya judi wuce wa fasta karrata alai wuce da ka taba abu a cikin ciwo hadisin nan hadisi gamanu ya da bayani ne na lawaci gamanu na wuce ga yi lokaci la wani rage wajayen bayani jina wani littafi ne ce a wani adi bayani hadisi na suna ke labe yana ga an da na ta fadi da beti saba a ga su kuta a waga ya hanabi rufe mu musulaci ka bake su a ci gami ne na da labe ne ta kwaron da ci gabo na a ga da bayan abbasu an nuha lamma umira an yasna alfulka lokaci na aji annabi mun foro gun na eyanu tsana ke mudi gubani ga su kogo wasna alfulka bi ayuni nan a lokaci na aji annabi mun gun tsani wa eyanu wana kana ga ya rabbi ya wuce wuce ni wa ina alkhashab ba ma da fata kuna mi gatsu kana ga igrisi shajara da doci ba fajar fagarasa saja anabi nuhu ci dada musajo 20 sana ya shingula uci wujo wa kafa ani du'a mini ba ko ya shi mujo mu ba duwo to wa kufu an istiza a tana da mafi la anabi nuhu na Allah mi biya falamma adraka shajara shajaru amrahu فلما أدرك الشجر الشجر أمره رب أمره ربه فقطعها وجففها فقال يا ربي كيف أتخذ هذا البيت لوكتنا شبداك lokacin wadda ci ba da yanyi zuwa tabun ta ci ban da jide na so kwai fedu for ko la ci ban da zuwa ma ci da na ga rabbi hadha ija'alu ala thalathati suwar kima tsaye kataya nu wanda tsana su kuga wun la da miniya wun la aya nu wala da kira guta rasu karasu tik jeti wuke tibishana wa juju ka juju tayri ji juju yuke juju ya nuke ke juju ya fa nazarin da ja wa zambu ka zana bidik wọ́n wọ́n ti cintara wọ́n yóò ké cintara yá bíṣẹ́ náà bíṣẹ́ bá kọ́ náà ẹgbẹ̀ yìí dé dánná wọ́n dé kẹ́mi nínú ẹ̀mọ́ dẹ́ àdísù wọ́n kwara ẹnà mọ́ ni ẹgbẹ̀yìn nga nga na na nuhu cuzo na ibanwunya e, ya nuwa wuce mai alfu birayi gwaka ɗaucu wani a ta birayi ce tu gwaka kwako eh, ya ce tu gwaka eh, kwako kuki da wani ɗaucu ce tu kwako ko wa arjuwa efe yawon ga sittu ne a ti birayi gwaka ɗauta kanat salafata tabakat aw yuguta fa tabakatun fiya dawab wal washu aw adabu baba ku dabba ji fiyo wa tabakatun fiya insu aw adabu baba za hangi ji fiyo wa tabakatun fiya tayru aw adabu baba amugi ji fiyo falamma kasura awra rasu dawabi aw la wilanu na bi na dabba na jife sa na da gaggan su kuma ya ji waya na binu anigmas zambar fili ga kucin ya dabba kunya inda mai kunya fawaka a minin khinziri kutu fetiya fa akbala ala rawfi eh, eh, khinziri wal khinzira kutu yi wato ba fetiya guba guba ba ma fe shi ya kuye bi na dabba na ji tana fe kugi fa kharaja mimman qari sinur sinur wa sinura daga e, e tiju mama ke yo gangi wa bebe a fe tiya fa akbala ala fara fe kutu ji ma fe fa kana a fe yi ni daga gidan don daga e gidan don wa ta wani da kitabejin nan ya wai tiya daga adana jitin gasa sa a nufisar alaihi wasallam to ga iza da giye giba na waje bayani bujin da yayi wannan zan da ci bai kowa kayan ci mana da diga na da zaɓi wana na na ji ma ga yi ci don ba a ga annabi ganin waga da ni ta fi ɓata yi bukwai wangi a ca isna duci na wani ba a sa bisi ba zai ba ko ta ga a sa isra'iliya ti so a gaji dabo da manna uku ya kayi don mini fi kunna wani ci cina so insha Allah ga ba su ko ya fi bibiyayi ige ji karatu mu ya nabi ya ita nabi no ba ni ja ga ga zuci fi ya ga mana ji yabo ya wura mu ce ka da nan ta kuwa a wannan ci eh

استغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته